Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. ‘Yan uwana musulmi, barkanmu da arzikin sake saduwa a wannan majalisi mai albarka na ci gaba da darusa na nasihohi a wannan birni na Abidjan a ƙasar Cote d'Ivoire. A yau da muke goma sha shida ga watan sha'aban shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam muna godiya ga Allah maɗaukakin sarki da ni'imominsa a kanmu wa'annan ni'imomi na Allah ba za mu iya ƙidaye su ba balle mu cike lissafinsu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha kuma dukkan ni'imomin nan daga ubangijinmu kaɗai suke wa ma bikum min ni'imatin fa Allah mun yi karatu a karon farko akan ni'imar Allah a kanmu ta musulunci sannan muka yi karatu akan ni'imar Allah a gare mu ta imani sannan muka yi karatu akan ni'imar Allah a gare mu ta ba mu dama ta hidimta wa domin hidimtawa addini yau kuma da yardar Allah za mu yi magana ne akan ni'imar Allah ta tauhidi. Ni'imar Allah ta tauhidi ita ce ni'ima da bata gaza dukkan ni'imomin da muka faɗa ba akan musulunci da imani domin musuluncinka wannan ni'ima ba ka amfana da ita sai idan kana da tauhidi ni'imarka ta imani da ke tabbatar da imani na gaskiya ne shine ya zama ka amsa samun ni'imar tauhidi kai musulmi ne kuma kai mai imani ne to kana da tauhidi ne yasa amma inda ba don tauhidi ba ma kai ba musulmi ba ne kuma inda ba don tauhidi ba ma baka da imani idan ka ga mutum an ci gaba da kiransa musulmi bayan ya musulunta to tauhidi ne yasa idan ka ga mutum ya shigo musulunci sai ya fita to tauhidi ne ya fitar da shi abin da sa dukkan karatun ahlus sunna a ko'ina suke in dai ahlus sunna ne na gaskiya babban abin da ke raba tsakanin karatunsu da karatun 'yan bidi'a shine yawan maimaita magana akan tauhidi babu abin da ya raba wa'azin ahlus sunna da wa'azin 'yan bidi'a sai yawan magana akan tauhidi da sunna amma magana akan sallah magana akan falaloli magana akan farillai magana akan wajibai da muharramat wannan kowa ma yana yi amma a damu cewa sai an tabbatar da tauhidi wannan sai ahlus sunna kadai a damu cewa sai an tsaida sunna kadai wannan sai ahlus sunna kadai wannan ni'imar Allah ce ta musamman da Allah ya haramta ta rawa kowa sai a halin mu gode wa Allah akan wannan ni'ima wanda duk ba a halin sunna ba in an ce a yi magana akan tauhidi ransa yana ɓaci wa iza zukirallahu wahdahu ishma'azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhira. wa iza zukira alladhina min dunihi idza hum su suna kwaikwayon mushrikai na da ne in dai an ce Allah wahadahu tauhidi to duk wanda bai da imani zai ji ransa yana baci kuma yana jin kyamar wa'azin duk wanda yake jin kyamar wa'azi akan tauhidi to wannan yana cikin layin allazina la yu'minuna bil akhirah domin a lahira ba abin da ke amfani sai tauhidi wanda ku baya son tauhidi to wannan ba zai so a yi ta magana akan tauhidi ba domin ba a haɗa tauhidi da wani abu in dai tauhidi tauhidi ne kuma kana ajiye tauhidi to ka rusa ƙashin bayan kowa da za a iya kawo shi ya zama kishiya wa Allah ko kishiya wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama in ka ji ana sawa mutum sunaye a cikin ahalus sunna in kaga an kafa wa mutum ƙahon zuƙa a cikin ahalus sunna wallahi ya matsa akan tauhidi ne ba saboda ya taba kowa ko ya taɓa komi ba duk abin da za ka yi wa'azi a kai ba za ka yi baƙin jini a wurin yan bidi'a ba matuƙar ba za ka rinka taɓa musu tauhidi ba amma in dai za ka ce tauhidi to na rantse da wanda raina yake hannunsa sai kun yi faɗa da su manzan Allah sallallahu alaihi wasallama bai yi fada da mutanensa har suka yaƙe shi har suka nemi su kashe shi saboda ya ce a yi sallah ba ko saboda ya ce su kawo kuɗinsu a bada zarka ba ko saboda ya ce mata su yi aure a daina karuwanci ko saboda ya ce su daina shan giya ko saboda ya ce su daina abubuwa na jahiliya a'a duk abin da ya jawo rigima tsakaninsa da su kawai shine me yasa zai ce a ja'alal alihata ilahan wahida a ce tauhidi kadai to wannan shine ba za su yarda da shi ba to shi kuma sako na addinin musulunci ka cokan ɗinsa akan wannan tauhidin ne shi yasa duk annabawan da Allah ya aiko abin da yake ce da su shine ku je ku karantar da tauhidi in wani abu zai biyo baya to reshe ne na tauhidi amma ba shine asalin ginshikin sakon ku ba Allah madaukakin sarki yace ata amrullahi fala tasta'jilu subhanahu wa ta'ala amma yushrikun yunazzilu almala'ikata biruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana duk abinda Allah yake aikowa ya sauko mala'iku su taso daga sama bin ruhi su dauko wahayin Allah su zo da shi shine babban saƙon mala'iku da suke kawa daga wurin Allah shine an anziru annahu la ilaha illa ana ku kai wa annabawa daga cikin wanda na ga dama na zaɓa babban saƙon shine ku yi wa'azi cewa ba wanda ya cancanta a bauta wa sai Allah wannan shine wa'azin tauhidi walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wajtanibu at dukkan manzanni da Allah ya tayar ya tayar da su a cikin kowace al'umma babban saƙon shine ku bauta wa Allah shi kadai kuma ku nisanci abin da ba ake bautawa wanda ba Allah ba wannan shi ne wannan kuma shi ne saƙon tauhidi wa kadhalika ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun Saƙon Allah kenan ta harshen annabawa dukkansu ku bauta wa Allah shi kadai kar ku haɗa shi da kowa a cikin bauta kuma abin da ya jawo rigima tsakanin annabawa da mutanensu kenan haka kuma idan ka ɗauki alƙur'ani Allah ya ce abin da ya ya saukar da alƙur'ani duk da cewa saƙonninsa suna da yawa hikimominsa suna da yawa abubuwan da ke kunshi a cikin alƙur'ani ya kunshi komi ma farratna fil kitabi min shay amma duk kan abin da yake cikin alkur'ani ba abin da ya kai muhimmanci kamar tauhidi haka Allah madaukakin sarki ya ce bismillahir rahim alif lam ra kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir alla ta'budu illa Allah innani lakum minhu nadhirun wa bashir saƙon Allah na kitabun wannan littafi wanda uhkimat ayatuhu qur'ani kenan shine Allah maɗaukacin sarki ya ce a yi gargaɗi cewa ba wanda ya cancanta abauta masa sai Allah. Kuma wannan shi ne saƙon Allah, haza wali yun zaru bihi, waliya'lamu ma huwa ilahun wahid, zakar ulul alba In dai masu hankali za su karɓi wa'azi, to babban wa'azin da za su ji a isar musu shi ne cewa ba wanda ya cancanta abauta wa sai Allah. manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama tun da ya karɓi wannan saƙon, shi ma idan zai tura mutane su yi wa'azi, abin da yake ce musu su je su koya wa mutane saƙonsa na farko shi ne ka je ka koya musu tauhidi. Ya ce, idan suka yi biyayya akan tauhidi, suka fahimci tauhidi, suka yi aiki akan tauhidi, to sai ka koya musu na gaba, amma farko tauhidi ne. hadisi ne cikin bukhari da muslim na abdullahi ibn abbas Allah ya kare yarda gare shi yace lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya aika mu'az ibn jabal zuwa yaman yace da shi innaka innaka ta'ti qauman ahla kitab zan aike ka ne ka je ga mutane ma'abota littafi su ma a cikin littafi akwai shari'o'i akwai hukunce hukunce amma falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi shahadatu Allah ilaha illallah ni farkon sako na wanda zaka karantar da su ka kira su zuwa gare shi shine tauhidi cewa su bauta wa Allah shi kadai kar su hada shi da kowa a cikin bauta fa inhum ata'uka lidhalik idan suka maka biyayya akan wannan fa alihum sai ka koya musu sallah sai ka koya musu zakka sai ka koya musu kaza da kaza amma farkon sakon shine wannan idan ba su yadda da wannan ba ko ka koya musu sallar ba ta da amfani shi yasa Allah madaukakin sarki kafin ya kawo sallah kafin ya kawo wane ne sai ya ce farkon umarni shine shine shine shine bautawa Allah da ikhlasi wama umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad kafin wa yuqimu salata kafin wa yuktu zakata kafin a samu dinul kayyima amma in ba wannan ba to addinin ba mai kakke bane kuma ba za a karɓa ba wannan ne yasa kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tun daga farko har zuwa ranar da ya bar duniya duk da awarsa akan maganar tauhidi ne shi yasa har ranar da zai bar duniya yana daga cikin wasiyoyinsa shine kar a bar duk wani sauran datti na shirka bayan ya bar duniya daga cikin wasiyoyinsa na ƙarshe akwai la yabqa yanna fi ardil arabi dinan kar a samu addini biyu a cikin ƙasashen larabawa sannan daga ciki akwai la tattakhidhu kabri min ba'di wasanan yu'bad kar ku yarda ku mai da kabari ya zama wurin da za a bautawa kar ku mai da kabari na ya zama gunki ai in aka bauta wa kabarin annabi sallallahu alaihi wasallama ya zama ma'anarsa kun mai da shi gunki gunki ba sai abin da aka gina ko aka sassaka kake ganin sa kamar mutum mutumi ba duk abin da aka bauta wa kuma bayan Allah an mai da shi gunki da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tattakhidhu qabri watanan yu'bad ai ma'anarsa ya san ko da za a bauta wa kabarin ai ba dagawa za a yi a gina mutum mutumi ba don haka duk abin da aka bauta wa kuma bayan Allah ya zama gunki ko wai Zaka kar ku mai da kabari na ya zama haka duk kokarin tabbatar da tauhidi ne farkon kiran ayi tauhidi ƙarshen kira ma a tauhidi shi yasa duk ayoyin Allah na hukunce hukunce tun daga wa qada rabbuka Allah ta'budu illa iya har zuwa na ƙarshen shi kuma wala taj'al ma Allah ilahan akhara ka bauta wa kowa sai Allah kuma karka yi shirka da Allah don haka mu gode wa Allah akan wannan ni'ima da muka zama mu ne muke kan tauhidi kuma muke kiran mutane zuwa ga tauhidi mu kuma roƙi Allah ya dawwamar da mu akan wannan aƙida ta tauhidi har zuwa ƙarshen rayuwarmu domin babu abin da zai kwace maka ni'imomin da muka faɗan nan sai rashin tauhidi idan ka ji an ce mutum ya kafurta ya fita a da'irar musulunci tauhidi ya rusa idan ka ji mutum ya zauna a cikin addini har ya ci moriyar addini to tauhidi ne ginshikin abin da ya sa ya samu shi yasa idan ka shiga musulunci musulunci na namu da kuke gani kamar ɗaki ne amma kamar gida ne mai ɗaki ɗaya kusan akwai gida amma ɗaki ɗaya ne a ciki kana shiga ɗakin ka shiga gidan kana fita a ɗakin kuma ka fita gidan kamar yanzu ɗakin ka ba, ai Allah bai ce ɗaki ba Allah ya kira shi gida ne fal ya abudu rabba hadhal bait ai albaitu shine gida duk da cewa ɗaki ɗaya ne amma gida ne masallatai an kira su an kira su gida duk da cewa ka san an yi masallaci ai ɗaki ɗaya ake yi ba ɗakuna bane to amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah to saboda musulunci shi ma gida ne kana shiga cikin gidan sai ka shiga cikin ɗakin tauhidi kana fitowa daga cikin ɗakin to ka fita a gidan kana fita daga ciki kuma kofa ɗaya ce kamar kofar ɗakin kaba kawai kana fitowa daga wannan kofar to ka san fa baka cikin ɗakin kaba kuma ba za ka ce ba na ɗakin ba amma ina gidan ai ka fita a ɗakin kuma ka fita a gidan don haka da'irar gidan musulunci shine tauhidi idan ka rasa tauhidi to ka fita a musulunci gaba ɗaya shi yasa zaka ga Allah madaukakin sarki ya ce laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwa almasih ibn maryam waɗanda suka ce almasihu ɗan Allah ne ai Allah ne almasihu to sun kafurta ai kalma kawai ƙalu kalma suka faɗa saboda haka da kalma wadda ta rusa tauhidi sai ta fitar da kai ba daga tauhidin ba daga musulunci gaba ɗaya ba a samun musulmi kuma a ce bai da tauhidi a kawai kafita ne kafita. shi yasa Allah maɗaukakin sarki ce wa qalu kalimatal kufri wa kafaru sun faɗi kalma ɗaya sai suka kafurta. kalmar munafunci tana fitar da kai daga musulunci saboda ta rushe tauhidi ne haka kuma kalmar kafurci irin kafurcin wasaniya da kafurci irin na kiristoci da kafurci irin na yahudawa dukkansu sun kafurce ne saboda sun rasa tauhidi ba su kaɗaita Allah ba shi yasa Allah madaukakin sarki ce man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman wanda ya kafirta ta hanyar ridda shi ma cire tauhidi ne aka rasa shikenan sai fita a musulunci saboda haka jama'a mu rike tauhidi irin yadda muka rike musulunci domin musulunci shine tauhidin muna godiya ga Allah da wannan ni'ima saboda mu abin da dama muka zo yi a duniya kenan duk wanda baya tauhidi bai yi abin da ya kawo shi duniya ba ko da mutum ya ce shi musulmi ne amma idan ya rusa tauhidi to har yanzu bai yi abin da ya kawo shi duniya ba don ba an ce ka zo ka yi musulunci ba ne kawai an ce ka zo ka yi musulunci ne irin na tauhidi shi yasa Allah madaukakin sarki yace wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ba don komi na halicci aljannu da mutane ba sai don su bauta mun Abdullahi ibn Abbas yace ma'ana li wahiduni domin su kadaita ni domin tauhidin shine ma'anar ibada domin idan aka yi bauta babu tauhidi to ai kafare ma suna bauta shi yasa duk inda Allah ya ce ibada sai ya fassara maka ka gane ma'anarsa ibadar tauhidi ne ake nubi. an fahimta shi yasa zaka ji qalu na'budu asnaman amma za kuntum ta'budun duk wanda ya bauta wani ba Allah ba shi ma sunansa ibada yayi amma kai ibadarka ta zama ibada irin wanda Allah ya umarni ne saboda ta tauhidi shi ne kawai bambancin amma su ma bauta suka yi والذين اتخذوا من دونه ma ما illa إلا ليقربونا ila الله zulfa. Kafirai, mushrikai, su ma suna bauta wa Allah amma sun hada da shirka shi yasa Allah madaukakin sarki kira su kafirai Allah ya ce ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum ya ku mutane ku bauta wa ubangijinku don ka gane ma'anar bautar ita ce tauhidi sai ce allazi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun allazi ja'ala lakum al-ardha firashan was sama'a bina'an wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati min kull fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun kar ku sanya wa Allah kishiyoyi ku rusa tauhidi saboda in ku rusa ba ku yi budu rabbakum ba ku bauta wa Allah ba duk inda bauta take zaka ga Allah madaukakin sarki da yace fala taj'alu lillahi andadan ai bai ce fala tatruku ibadatahu ba tunda ibada ya ya ce kar ku sanya wa Allah kishiyoyi sanya wa Allah kishiyoyi shine shirka shirkan kuma ita ce take rusa tauhidi ashe tauhidin shine ibadar da ya umarni a baya don haka riko da tauhidi shine riko da addinin musulunci sannan duk wanda Allah ya ni'im tashi da ni'imar tauhidi to wannan Allah ya ni'imta shi da samun yin addinin da za a karɓa. Saboda akwai mutumin da yana cikin musulunci kuma yana yin ibada, amma fa idan babu tauhidi to ba ma za a karɓi aikin ba. Kuma duk aikin da yake yi aikin banza ne. Allah maɗaukakin sarki ya ce wa manzan Allah, sallallahu Alaihi wasallama, walaƙad ƙushiya ilaika wa na min qablika la'in ashrakta la na amaluk wala na min khasirin haƙiƙa an yi maka wahayi an yi kuma ga waɗanda suka gabace ka cewa da za ka yi shirka haƙiƙa wallahi da aikinka sai ya ɓaci wala ta kunan na minar khasirin kuma wallahi da sai ka kasance cikin masu asara wannan ba akan annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya fara faɗa ba duk annabawa tun da ya ce wa ilal ladina min qablika sai Allah ya gaya musu wannan su ma fa kar su yadda su yi shirka shi yasa Allah ya jero sunayen annabawa a cikin suratul an'am wa tilka hujjatuna atainaha wace ce hujjatuna din ita ce tun cikin maganar ta wala akhafu ma ashraktum bihi wala akhafu ma tushrikuna bihi illa an yasha'a rabbi shay'a wasi'a rabbi kulla shay'in ilman afala تتذكروا وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون da mutane masu shirka da mutane masu tauhidi su wane ne suka fi cancantar samun aminci a wurin Allah in kun sani wannan shine hujjar annabi Ibrahim da ya ja da su akan ku haraba mun mutum biyu wane ne ya fi cancantar ya samu tsira a wurin Allah sai Allah ya bada amsa ya ce na amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun sai Allah ya ce ba annabi Ibrahim kai ba wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim wa habna lahu ishaqa wa yaquba kullan hadaina wa nuhan hadaina min qabl wa min dhurriyyatihi dawuda wa sulaymana wa ayyuba wa yusufa wa musa wa haruna wa zakariya wa yahya wa isa wa ilyasa waɗannan dukkan zuwa Allah maɗaukakin sarki ya ce walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun da a ce duk annabawan nan da kaje an faɗa da a ce sun yi shirka da dukkan abin da suka aikata da ya ɓaci to idan annabawa aikinsu shirka zai iya ɓatawa yaya kai kuma aikinka yaya aikin mutanen da ba su kai darajar annabawa ba saboda haka dukkan abin da aka yi umarni a cikin addinin musulunci idan ka aikata shi to yana amfanar ka nefa idan ka aikata shi akan tauhidi amma kana sa shirka a ciki to wannan aikin naka ya zama aikin baban giwa saboda haka ya 'yan uwa mu tabbatar da tauhidi kuma mu yi nesa nesa da shirka duk abin da aka ce shirka dai ka yi nesa da shi Allah maɗaukakin sarki ya ce waɗanda suka yi shirka za su je lahira amma aikin sunan wa kadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura aikin da duk suka yi Allah zai watsar da shi ya tarwatsar da shi ya zama kura wanda za a watsar saboda shirka don haka shirka tana ɓata aiki tauhidi kuma shi yake tabbatar da aiki ya zama karɓaɓɓe yana daga cikin ni'imar Allah da Allah ya yi mana akan tauhidi shi ne idan Allah ya maka ni'imar tauhidi za ka tsaya a hanya ɗaya ba za a barka ka riƙa raba ƙafa ba amma duk wanda baya da tauhidi to yana shan wahala a wajen bauta wa Allah saboda zai riƙa raba ƙafa ba zai tsaya akan Allah shi kaɗai ba Allah maɗaukacin sarki ya buga misali yace daraballahu matalan rajulan fihi shuraka'u suna wa rajulan salaman li rajulin hal yastawiyani masala alhamdulillah bal aktharuhum la ya'lamu Allah ce Allah ya buga misali akan mutumin da yake da iyayen gida bawa ne amma yana da iyayen gida guda biyu ko kuma yana da iyayen gida suna da yawa kuma su ɗin kullum a cikin faɗa suke ba sa shiri da juna misali a ce mutum uku sai su haɗa kuɗi a ce miliyan talatin sai su sayi bawa wanda ya kawo miliyan goma wanda ya kawo miliyan goma wanda ya kawo miliyan goma akwai wanda ya fi wani haƙƙi ne to amma dukansu ba sa faɗa da juna kowane ɗaya in ya ɗauka ba zai iya sayan bawan ba amma yana bukata sai suka haɗu sai suka saya wannan bawa ai ka san ya shiga uku don haka shi ba bawan wani bane kuma shi bawan wani ne shi bawon kowa ne amma shi ba bawon kowa bane a cikinsu. su don wannan ya ce zo kai mun aiki wannan ya ce ka bar shi ne maka zo ka mun aiki Wannan zai kama to wannan rikicewar da irin bawa za ka kwatanta zai yi to haka ne za ka kwatanta duk mutumin da bai da tauhidi shi ya rasa ya tsaya a kan hanya ɗaya. shi bai rike Allah shi kaɗai ba kuma bai rike waɗancan su kaɗai ba ya raba ƙafa. shi yasa idan ya tashi addu'a yanda ka gane bambancin kai yanzu ɗan tauhidi in ka tashi addu'a sai ka ce ya Allah sai ka tsaya ba za ka ba ta sunan kowa ba kuma in ka gama sai ka sake cikawa da sunan Allah da sunan Allah ka fara da sunan Allah za ka gama amma kirista idan ya zo sai ya gama sai ce a cikin sunan Yesu almasihu mushiriki kuma idan ya tashi idan ana cikin abin daɗi to sai ya faɗi sunan wani sai ya ce wani ne ya kama sa amma in ya shiga cikin tsananin wahala kuma sai ya kira Allah shi kaɗai. kuma wallahi ka samu duk wani mushiriki wanda ba ɗan ahlus sunna ba ba ɗan tauhidi tsantsa ba sai ya ce maka wannan maganar ba daidai ba cewa ba za a iya kiran sunan kowa ba ba wanda ya yarda da wannan magana a duniya sai ahlus sunna a ce in za a kira Allah a kira Allah shi kaɗai. wannan maganar duk wani ɗan bidi'a yana ji na kuma ya san ƙarya ne shi a wurinsa wannan maganar ba daidai ba ne cewa a kira Allah shi kadai duk ran da ka fita daga wannan cewa ka yarda da wannan to ka fita daga bidi'a ka koma ahlus sunna abin da ya raba mu da kai kenan kadai cewa ka ce in za a kira Allah za a iya kiran wani ma ko a nemi fadar wani mu kuma mun ce ba a neman kowa sai Allah kadai saboda Allah ce fad'ullaha mukhlisina lahu dina walau karihal kafirun Allah shi kadai zaka kira amman yujibul mutarra idza da'ahu waye yake amsa kiran mai tsanani idan ya kira shi can Allah ce a ilahu ma Allah akwai wani ne banda Allah wani a wurinsa eh akwai wani ko da bai faɗa da bakinsa ba in ya zo addu'ar yana sa wani wancan ɗin shine ilahuka duk wanda zai zo addu'a sai ya haɗa da sunan wani ba Allah ba to ya bauta ma wani wannan fa ne tsantsan tauhidin ka yarda da cewa Allah kaɗai za a kira to wannan sai suna shi ne baya shan wata wahala baya wani bukatar saboda kana zuwa in an ce wani to sai an yi rigima akan waye wani kana cewa za a iya ƙarawa da wani to kai wanda ka yarda da shi cewa albarkacinsa zai sa Allah ya karɓa, wani kuma zai ce bai dama wancan ya fi shi haka za su yi targima. Wannan shi ne muta shaki suna kenan wa rajulan salamar lirajul da wanda shi kuma ubangidansa guda ɗaya ne to kai ma ahlu sunna ubangijinka ɗaya ne wa ilahukum ilahun wahid sannan yana daga cikin ni'imar Allah ga ahlus sunna ne Allah maɗaukacin sarki ya ba su yadda su idan suka samu shiga cikin wata damuwa suna komawa ga Allah ne kuma sun san Allah ne ya jarrabe su shi ya sa yasa na iza asabatun musibatun kalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah kadai dama daga gare shi muke kuma gare shi za mu koma amma wanda ba ahalus sunna ba kuma wanda tauhidinsa yake rawa ko wanda bai da tauhidin gaba ɗaya idan damuwa ta dame shi ba zai je wajen bokaye idan damuwa ta dame shi zai je wajen ‘yan tsubbu idan damuwa ta dame shi zai muna na zato ga Allah zai ce to ai na roƙi Allah ya bani me yasa ban samu ba don haka bari ya nemi wata hanyar amma shi ahlus sunna kuma musulmi mai tauhidi shi in ya fara da Allah to har ya koma ga Allah akai yake shine inna lillahi a yanzu wa inna ilaihi raji'un har ya koma zuwa ga Allah shi akan hanyar Allah kada yake shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa Abdullahi dan Abbas wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in lan yanfa'uka illa bi shay'in karkatabahu Allah lak wa in ijtama'u ala an yadurruka bi shay'in lan yadurruka illa bi shay'in kar katabahu Allahu alayk rufi'at al-aqlam wa jaffat as-suhuf ka sani cewa da a ce dukkan al'umma da mutane da aljannu da na farko da na ƙarshe za su taru a kan su saman maka wani amfani ba za su taɓa iya samar maka wani amfani ba sai dai abinda Allah dama ya rubuta naka ne in ka ga wani ya baka dama Allah ne ya rubuta naka ne sai ya bayar ta hannunsa amma shi din bai isa ya dauko ya baka ba sai idan Allah ne ya baka sannan inda duk duniya za su taru akan su cutar da kai akan wani abu ba wanda ya isa ya cutar da kai da wani abu sai abin da Allah ya rubuta a kanka domin dukkan abin da zai same ka mai kyau ko mai muni Allah ya riga ya gama rubutawa mutane kawai suna zartar da abin da Allah ya rubuta ne to ahli sunna ne kawai ya yarda da wannan amma wanda bai yarda da wannan ba shi idan damuwa ta dame shi ba zai tsaya akan Allah kawai ba saboda yana gani akwai wata hanyar da zai iya nema kai ahlu sunna ka taba ka tsaya ka roki Allah da baka samu ba kuma sai ka ce bari a gwada waccan hanyar a gwada waccan kawai Allah din Allah din wannan ka gode wa Allah idan kana da wannan ni'imar akan ka ta tauhidi sannan yana daga cikin ni'imar tauhidi a gare mu shine da Allah maɗaukakin sarki ya sa wannan tauhidin shine kaɗai hanyar shiga aljanna kuma shine hanyar samun tsira da ba za ka shiga wuta ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ce duk wanda ya mutu yana da tauhidi baya shirka to wuta ba za ta ƙona shi ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ce wa mu'azu ɗan Jabal kamar da yake cikin sahihai yace da shi atadri ma haqqullahi ala al-ibad wa ma haqqul ibadi ala Allah ka san menene haƙƙin Allah da ya dora wa bayi ka san menene haƙƙin bayi da Allah ya dora wa kansa yace Allah da manzonsa ne suka sani yace to abinda Allah ya dora wa bayi shine su bauta masa da tauhidi kar su hada shi da kowa a cikin bauta wannan shine babban haƙƙin Allah akan mu an ya abuduhu wa la yushriku bihi shay'a Ya ce haƙƙin da Allah ya ɗora wa kansa kuma dangane da bayi shine Allah yu'azziba man mallayu shiriku bishi shai'a. duk wanda ya mutu baya shirka da Allah to Allah ba zai masa azaba ba wannan shine alkawarin Allah ga 'yan tauhidi wannan hadisi kuma ba wani mutum musulmi da yake kan musulunci na gaske da yake kokwanto akan ingancinsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah la yu'azzibu man la yushriku bihi shay'a duk wanda baya shirka Allah ba zai masa azaba ba Mafuminsa sa shine duk wanda yake shirka kuma Allah zai masa azaba shi yasa annabi Musa da annabi Haruna suka ce inna qad uhiya ilaina anna al'azaba ala man kazzaba wa tawalla azabar Allah tana kan wanda ya karyata ne ya juya baya duk wanda ya juya baya daga tauhidi to wannan kan azaba ta tabbata a gare shi wanda kuma ba haka ba mafuminsa shine azaba ba ta tabbata a kansa ba shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace man mata wa huwa la yushriku bil wa huwa yushriku billahi shay'an dakhala an-nar wa man mata wa huwa la yushriku billahi an dakhala aljanna duk wanda ya mutu baya shirka zai shiga aljanna duk wanda ya mutu yana shirka kuma zai shiga wuta sannan yana daga cikin ni'imar Allah shi ne ko da dalili ya sa tauhidinka bai gama cika ba saboda baka yi aiki da ya haɗu da tauhidin ba saboda duk wanda yake da tauhidi mai kyau to fa zai yi ibada amma idan aka samu tasgaro a ibada an ce ka yi ba ka yi ba an kuma hana ka sai ka yi to tauhidin ya samu amma an rage wani abu a cikinsa to shi tauhidi baya kaɗan to wannan ɗan gwargwadon tauhidin ko da kaman ƙwayan zarra ne ko Allah ya ƙona ka akan a cikin ibada baka gama cika ba in dai an samu tauhidi to sai ka fita a cikin wuta alkawari ne na Allah ta harshen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa duk wanda yake tauhidi ba zai dawoma a wuta ba ko menene laifin da yake aikatawa a duniya idan na ce ko menene ina nufi ko menene ka fara tun daga kan kisan kai har ka je mafi kololuwan laifi a can karkashin ƙasa duk wanda mutum ya aikata wani daga ciki ta yiwu ya iya shiga wuta amma tabbas sai ya fita a cikin wutar inda akwai tauhidi ba abinda yake da lamunin wani ya shiga cikin wuta kuma Allah ya cire shi sai tauhidi kadai in ba ka ba duk wanda ya shiga wuta ba wurin fita bane in ga ga mutum ya fita to tauhidi ne kawai ya fito da shi saboda Allah bai yi wuta akan a shiga a fita ba amma kuma bai yi tauhidi kuma ya zama abin da zaka shiga wuta kuma ka dawwama ba don haka dole sai kun rabu da wutar in dai zaka shiga don haka kar ma ka bari ka shiga amma in ma dalili ya sa ka shiga daga cikin ni'imar Allah ta tauhidi shine tauhidin zai fito da kai manzan Allah ne sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa ce ya khuruju minan nari man kala la ilaha illallah duk wanda ya la ilaha illallah sai ya fita a cikin wuta ko ya shiga annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa a cikin hadithu shafa'a yake cewa sai mutane sun shiga cikin wuta ana babbaka su ana ƙona su sai ‘yan aljanna su kuma hadisin Abu Sa'id al-Khudri sai 'yan aljanna sai su ce wa Ubangiji akwai waɗansu bayinka waɗanda da muke bautar Allah tare da su ba mu gansu a cikin aljanna ba ka sa su a wuta ka ya Allah ka ba mu ceton su mu ciro su sai Allah ce ku je ku ciro su sai sun je sai Allah ya nuna musu surorin su su gansu saboda wuta ba za ta taba cinye gaba ɗaya mutum ya babbake duka ba matukar ya taɓa bauta wa Allah da wani abu inda yake yin alola ba zai kone ba inda yake yin sujada ba zai kone ba akwai wanda kuma iya wutar ta tsaya masa a kafarsa ne laifinsa ya shiga ya tsaya a kafarsa akwai wanda ya kai masa zuwa kunkumi amma dai za su zo su gane su ta cire su su ta cire su su ta cire su har sai an zo Allah ya ce ku je ku duba in akwai wanda imaninsa ya kai gwargwadon wato iya shatin kwabo ne kadai na dinari ku ciro shi sai su ciro su haka har sai ya zo mutum na ƙarshe shine wanda gwargwadon abin da yake na imaninsa da tauhidinsa kawai gwargwadon ƙwayan zarra ne sai sun ciro shi kai daga ciki akwai mutumin da ya mutu da tauhidi amma duk duniya ba wanda ya sani sai Allah shine ya ji ana wa'azi a kan musulunci amma shi bai musulunta a gaban ku ba sai daidai lokacin da zai mutu sai Allah ya nufe shi sai ya faɗi kalmar tauhidi da kuma mutumin da yana so ya faɗa sai bai samu ya faɗa ba sai kudurta a zuciyarsa ya yarda da Allah kuma ya yi imani da shi sai kasa faɗa in dai har a ciki akwai wannan tauhidin ya yarda yanzu kan ya kafirce wa dukkan abin da yake na kafirci to irin waɗannan mutanen ba wanda ya san suna da tauhidi sai Allah to sai mutane sai su watsa sai su bar su saboda za su ce duk sauran arna to a wurin ne fa tauhidi zai yi aiki sai Allah madaukakin sarki a lokacin ne ya ce shafa'atil mala'ika wa shafa'atil anbiya wa shafa'at salihun wa baqiyat shafa'atu arhamir rahimin Allah zai ce annabawa sun gama cetonsu, mala'iku sun gama cetonsu, sauran bayin Allah nagartatu sun gama cetonsu, sora na wani kaina sai a ce to wa kuma zaka ce ta ai a cikin wuta Allah ya san akwai waɗanda suke da tauhidi amma duk duniya ba wanda ya sani sai Allah to sai a samu wani ya kone a cikin wuta ta kone shi gaba ɗaya har ya zama gawayi wannan tauhidin nasa sai Allah ce mishi kai fita a wuta sai kama hanya yana ta tafiya yana tafiya yana gudundule yana dungure wutar ta buge shi ta nan ta jashi yana ta tafiya da yake dai Allah ya yarda masa zai fita zai wahala amma karshe sai ga ya fita sai ya waiwaya sai ce alhamdulillahi alladhi najani minki na gode wa Allah Allah ya tsere da ni daga ke ya riga ya samu ya fita wannan tauhidi ne kadai wallahi ya fitar da shi wannan mutum bai taba aikin alkhairi ba shi ne wanda Allah matsaukakin sarki zai ce masu ka taɓa wani aikin alheri ce shi bai taɓa yin aikin alheri ko ɗaya ba irin waɗannan mutanen akwai waɗanda fa in Allah ya ga dama mutum ya aikata dukkan ta'annacinsa na duniya amma wallahi in Allah ya so saboda darajar tauhidi sai Allah ya ce duk abin da yin ya yafe mata haka manzon Allah sallallahu alaihi Wasallama ya faɗa a hadisin Abu Dhar cikin sahihu Muslim a cikin kitabul iman abu zarri gifari ya ce na fito wata rana sai na ga manzan Allah sallallahu alaihi a cikin dare ya ce kawai sai na haɗu da shi sai annabi sallallahu alaihi sallama yake cewa ai jibrilu ne ya zo mun ɗazu sai ke gaya mun wani albishir ga al'ummata ya ce duk wanda ya mutu da la'ilaha ilaha illallah a cikin al'ummarka sai ya shiga aljanna sai manzon Allah sallallahu alaihi sallama sai ya ce da shi wa in zana wa in sarak ko da wannan mutum ya yi zina kuma ya yi sata sai mala'ika jibril ya ce wa in zana wa in saraka ko ya yi zina ko ya yi sata sai abu zar ya ce ya rasulallah kace fa wa in zana wa in saraka ko ya yi zina ko ya yi sata manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce wa in zana wa in saraka Abu Zar ya maimaita sau uku yana ce ya lalla. kace fa wai jibrilu ya ce maka wa in zana wa in saraka yace eh wa in zana wa in saraka ala ragami anfi abizar yace ko kai abuzar ka so ko kai abuzar kaki sai ya shiga aljanna ko yayi zina ko yayi sata wannan hadisin ne wani ɗan ƙala ƙato ya ji na kawo sai ya ɗauka ya sa abin dariya wai na ce ko ya yi zina ko ya yi sata sai ya shiga aljanna yanzu ma ina maimaita maka annabi na ya faɗa kuma na yarda sadaka rasulullah sallallahu alaihi wasallam malam ka yarda Allahu akbar wallahi da tauhidi sai ya shiga aljanna kai dai in an zo shiga aljanna kashi biyu ne akwai wanda zai shiga kai tsaye akwai wanda sai an babbake shi a wuta saboda mazinaci ne akwai wanda sai an babbake shi a wuta saboda barawo ne amma dai a ƙarshe sai ya shiga aljanna jama'a ana fahimta to hadisi na ƙarshe da zai faranta maka rai shine akwai wanda shi ba ma za a kona shi a wutan ba kuma yayin saboda wannan yana cikin waye gafiru ma duna zalika liman ya sha, in dai baka yi shirka ba to in Allah ya ga dama akwai list din waɗansu da sun tafka ta'asa amma sun shiga cikin liman yasha sai Allah ce ya yafe ta'asar abin da yasa ba za ka yi sakaci da irin wannan hadisin ba shine baka sani ba ko akwai sunanka a ciki to tunda baka sani ba kawai ka bauta wa Allah ka yi sako amma wallahi na rantse da wanda raina yake hannunsa akwai wanda zai je gaban Allah tun daga takardarsa daga farkonta har zuwa ta ba komi a cikinta sai aikin shargi da saƙon Allah. Manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya faɗa hadisin Abdullahi bin Amr bin Al'as ya ce idan aka zo sai a ya karanta daga farko zuwa ƙarshe laifi ne ya karanta daga farko zuwa ƙarshe laifi ne sai ya gama karantawa duka sai Allah ya ce masa wannan aikinka ne sai ya ce e aikina ne kayi ya ce nayi azala matka ka tabbatiyal hafaza mala'ikuna masu rubutu sun zalunce ka ya ce wala ba zalunce ni ba dun nayi yau mai izin ya tazakkaru insan na tuna dun nayi su sai Allah ce to hal indaka min indana min hasana kana da wani abu mai kyau da zaka kawo ya ce wallahi babu ni ban sani ba sai Allah ce kalla ba haka bane indaka indana la hasana kana da wani abu mai kyau sai Allah ya sa a ɗauko ai duka ɗinsa na la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Shi kawai alherinsa ƙwaya ɗaya ne shi ne baya shirka. Amma duk wani laifi a duniya da ya samu damar yi sai da ya yi. To wannan mutum ne idan aka zo sai a ɗora waɗannan laifuffukan nasa sai su yi nauyi sai a kawo wannan kati ƙwaya ɗayan la'ilaha ilaha illallah na tauhidi sai a ɗora ana ɗorawa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce faɗa shati Sijilla. sai dukkan waɗannan takardu su tarwatsi wa latin bitaƙa. sai wannan katin nasa sai ya yi nauyi sai Allah ya ce da shi kana ya fe maka kuma wallahi zai shiga cikin wasiƙan ladina takau rabbahum ilal jannati zumara me ya kai shi aljanna tauhidi ya yi sallah bai yi sallah ba saboda an ce kana da wani abun alheri wallahi inda akwai sallah da ya kawo ya yi zakka bai yi ba ya je haji bai je ba ya sa da zumunci bai yi ba ya bi iyaye bai yi ba ya yi zina eh ya yi ya yi sata eh ya duk akwai su a ciki amma Allah saboda albarkar tauhidi kadai ya sa Allah ya ce ka je aljanna na ya taimaka jama'a don Allah za mu yi wasa da tauhidi akwai ni'imar da ta wuce mana wannan don haka rayuwar mu tauhidi ne mutuwar mu tauhidi ne tashin mu a gaban Allah ma tauhidi ne kadai ceton mu kuma shine gatan mu Allah ubangiji ka tsare mana tauhidin mu Allah ka raba mu da shirka ta hanyar da muka sani da hanyar da bamu sani ba Allah madaukakin sarki ya ce mu faɗi wannan ne saboda shine mafi girman ni'iman Allah akan mu shi yasa muke faɗa a fili mun gode wa Allah da ni'imar tauhidi kuma muna kiran kowa ya shigo ya ji wannan ni'imar ba za ka gane daɗin ta ba sai idan da kai mushriki ne sai ka dawo ahlus sunna Allah ko ya ce wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis in Allah ya maka ni'ima ka faɗa shi yasa muke faɗa kuma Allah ne ya ce qul innani ka faɗa hadani rabbi ila siratin mustaqimin dinan qiyaman millata ibrahim hanifan wa ma kana minal mushrikin annabi ibrahim baya shirka don haka ni Allah ya ce ka faɗa cewa ni Allah ya shiryar da ni in dai baka shirka to Allah ya shiryar da kai kuma Allah ya ce mu kira mutane zuwa ga wannan shine da'awa ta tauhidi da babu shirka قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الله كربا مدى الشركة الله كتبت الدمو أكن توحيدي أبونا مكفر آدي الله يبام لادا kuskure kuma Allah yafe fi mana wa sallallahu wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa wa